sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya yi duba ne kan cutar bugawar zuciya ko kuma heart attack a turanci. Cutar da ƙididdiga ke nuna cewa yanzu haka akwai mutane fiye da miliyan 200 da ke fama da ita a sassan duniya. Alƙalaman hukumar lafiya ta duniya ya nuna cewa cikin shekarar 2020 kaɗai cutar ta bugawar zuciya ko kuma heart attack ta kashe mutanen da yawan su ya kai miliyan 19 da kaso mai yawa a ƙasashen Turai da Saharar Afirka baya ga Asiya da kuma kudanci. kudancin Amurka. A Najeriya kaɗai akalla mutum miliyan ɗaya da rabi ke kamuwa da cutar ta hada ta kowace shekara. Hakan kuma ya sanya tubar likita Dr. Nafisa Muhammad Jiga ƙwararriya a fannin na zuciya don jin ko mai ke haddasa cutar. Heart attack abinda muke cewa myocardial infarction a medicine shine kamar zuciya haka kawai sai wani abu ya toshe abin da ke kai jini ga zuciya sai ya taushe shi to shine ake cewa heart attack sai ka ga mutum kawai zai ji ciwon kirji ko ya ji kaman zai suma sai ya ji kaman ciwo a kafaɗan shi to ire-iren wayannan abubuwa shine alamomin cewa mutum ya samu heart attack abin da ke iya kawo matsalan ga abubuwan da ke iya toshe shine kaman kitse to shi yasa ya kamata mutane sai su de su rage yanda suke cin abubuwa da ke da kitse sosai sai kuma jini sarin jini haka yana iya zuwa ya toshe zuciya to shine irin abubuwan da zai iya kawo haka nan mahi yawanci akan ganin shi ga masu hawan jini shine ake cewa hypertension masu ciwon siga suma za su iya samun wannan matsaloli masu shan taba da masu shan giya suma za su iya samun irin wannan matsaloli menene hatsari na ita wannan cutar hatsarin yana iya sa zuciya ya tsaya kwata-kwata mutum na iya rasa ran shi to shi yasa ya kamata mutum ya kula in ya fara samun wayannan alamomin ya kamata ya je asibiti ya ga likita don in sun je asibiti da wuri ana iya samun nasara tazara amma in ba su je da wuri-wuri ba gaskiya abubuwan za su iya tazara Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin cikin shekaru goma da suka gabata alkalima sun nuna cewa kashi hamsin na adadin waɗanda ke fama da wannan cuta ta hatata ko kuma bugawar zuciya ka rasa rayukansu sai dai a baya bayan nan sakamakon samun ci gaba a bangaren lafiya akalla kashi casa'in na masu wannan cuta kan iya rayuwa zainab ishaq matashiya ce da ta shafe shekaru biyar tana fama da wannan matsala ta yi mana bayani kan yadda take ji a duk lokacin da cutar ta motsa na kai shekara hudu zuwa biyar ina fama da wannan matsalar in har ya tashi ina fama da matsalar numfashi wato numfashi na zai rika daukewa sannan zan rika fama da ƙunar zuciya bayan nan zan rika fama da masassara kuma a jikina daɗin daɗawa kuma a lokacin na kan buƙaci a kadaici kuma ina bukatan a shiga cikin mutane tambayar a nan shine ko wannan cuta na da wasu alamomi da za a iya gane mutum na kan hanyar kamuwa da ita ko kuwa tana sahun cutukan da kan yi wa mutum kwab ɗaya. Dakta Nafisa Muhammad Jiga ta yi mana karin bayani. Kaga heart attack gaskiya na iya zuwa da bangare daban-daban. Zaka ga mutum ana iya zuwa bashi labari mara daɗi kama a ce ya rasa ɗan uwan shi. To wannan firgita yana iya sa jijiyoyin sai su dan riƙe to sai taushe jini shi ma zai iya kawo hakanan. Sannan mahi yawanci masu hawan jini ya kamata in suka je asibiti aka ce suna da hawan jini su dinga zuwa zuwa asibiti akai-akai saboda me domin a sa su akan magunguna da za su kuma magungunan ya kamata su dinga bin doka sannan in ya kare sai su koma asibiti don mahi yawanci wasu da sun je asibitin aka ba su magani in ya kare sai su zauna a gida matashiya maimuna yusuf wata majinyaciya ce da ta kamu da wannan cuta ta dalilin cutar numfashi ko kuma asma a turanci ta ce ba a tashi gano cewa matsalar na jikinta ba sai da aka fara cire tsammani a kanta da farko ina da asma so asman irin mai tsanani haka na yi fama da shi do na sha wahala sosai gaskiya to idan ya tashi yana galabaitar da ni sosai kamar ba zan tashi ba dan da was a time da ina makaranta ya ta zama min amma ya tunanin na mutu a lokacin ba mu yi tunanin ya yi affected heart ina ba sai daga baya da na fara aman jini to anan ne aka yi muka je asibiti aka mu wannan gwaje-gwajen daga nan sai aka gane cewa ina da ventricular fibula. circulation shi matsalan zuciya ne da ke sa zuciyarka ta daina bugawa da karfi da karfi. Mun sake waiwayar Dr. Nafisa Muhammad Jiga don jin ko ana iya warkewa daga wannan cuta ta hatata ko kuma bugawar zuciya haka zalika ko akwai wasu matakai da ya kamata mai fama da wannan cuta ya kiyaye don samun waraka ga dai abin da take cewa. Duk abin da zai ba su tsoro duk abin da zai tada musu hankali duk abin da zai bata musu rai gaskiya kamata a yi kokarin kiyaye su ita wannan cuta ana warkewa da ita gabaki ɗaya koko idan ta samu mutum shi kenan sai dai ko a ta bin hanyoyin da za a bi domin ya kiyaye wato faɗawa hatsarin ta gaskiya ba warkewa ake yi amma ana akwai abin da muke cewa management ana lura da shi ba wai zai tafi kwata-kwata matashiya maimuna da har zuwa yanzu ke jinyar wannan cuta ta ciwon zuciya wadda ta kai ga yi mata aiki a baya-bayan nan ta yi mana ƙarin bayani kan yadda take ji a jikinta yanzu haka sauƙi ya samu sosai ina activities kamar yadda kowa yake yi hankalin kowa bai tashi ba sai dai kawai da bambanci tun da wancan zan galabai ta fita daga hayyaci na ban san waye a kaina ba kafin ka ce menene da yatsun hannu da na kafa sun fara zama bulu amma yanzu kaga lafiya lau ina abuwana. kawai dai dokokin da haka ginda ya mun ne ina kai saboda in rinka guje ma faruwan hakan amma gaskiya da sauki sosai alhamdulillah saboda ni kaina bayan ayin aikin da na ji daɗin jikina da kuma yanda alamomi ni suka rinka mun nuna min a jiki sai da na rinka cewa me yasa da tuntuni da aka ce za a mun aiki na ki yadda akwai dai bayanai da ke nuna karancin sani tsakanin al'umma game da wannan cuta ta hatata ko kuma bugawar zuciya ko ma ciwon zuciya kamar yadda wasu ke kiranta hakan kuma ya sanya wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi tattaunawa da wasu jama'ar gari sunana Muhyiddin Abdulaziz to ne dai abin da na sani akwai wanda na taba gan a gefe na ya taba samu wannan cutan ya ya ansa irin a ce cooperative din nan ne eh, yawa da ya ba ma wani a zanza ja siya mai wani abu kenan tumin nan sai gudu mai da kudin nan ba kayan ba wannan kudin kuma gashi zai mai da kudi a wannan kungiya to ya ga ba zai iya jure wannan abu ya ga ba zai iya jure a wannan abun ba ga damuwan nan a lokacin kamin ma a gane don na gan shi kowane lokaci za gan shi shuru ne a ashe ciwon zuciya yana nan yana damun shi kowai rana da kawai na bude kofa ka gan gashi nan ya mutu sunana Ridwan Yusuf to wannan larura a gaskiya abace a kan ne wannan ban san da ita ba abace mai matakar ban mamaki amma yana da kyau tunda abu ne wanda ya shafi larura na numfashi gaskiya yana da kyau a ce mai larurar a rika bashi kyakkyawar kulawa ko in abin ya faru a rika kokarin gaggawar kai mutum mutum ga likita domin a yi kokarin ceto rayuwarsa kaga yanzu shi an gane cewa wannan cuta ashe ba ita kadai ba hawan jini kadai ke kashe mutum lokaci daya ba ita ma tana iya kashe mutum lokaci daya kaga yana da kyau a rika ba mai ita kyakkyawar kulawa domin mai domin ya sami kyakkyawar rayuwa sunana abdullahi shaibu eh cutar tana da hatsari babba Allah mu ba wanda suke da shi lafiya mun da muke ba mu da shi Allah ya kare mu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Tumadalla wannan kenan da haka kuma shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana mu Ismail Karatu Abdullahi sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.